أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد رسول الله مدى سورارم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake kasancewa tare da ku cikin wani sabon shiri na fatawoyin rahma. shirin da ke ba ku dama domin aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma wannan shiri kuna da damar aiko da tambayoyin naku ta hanyoyin da ake aiko da sako wato hanyar rubutaccen sako ko kuma sakon whatsapp kan lambar waya sifili uku shida sifili hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma ta kan adireshin imel na fatawai rahama a yahoo.com da kuma shafin fatawai rahama da ke kan shafin manasa da zumunta da ke facebook a yau dai muna asabar 19 ga watan sha'ban shekara ta 1447 bayan hijirar fayayyen talikai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa birnin madina da kuma ya daidai da bakwai ga watan fabrairun shekarar 2026 miladiya kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shirin malamin namu farfesa shek muhammad sani umar rijiyar lemon oon babban malami a tsangiyar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayar da ke kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke haikowa ni na mubarak hamza adam da zan kasance tare da ku a cikin shirin a daidai wannan lokaci a karmakallahu bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin نبينا محمد wa آله وصحابته أجمعين kayan haka yan uwa masu kallo da sauraronmu a wannan shiri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wani mai hikima yana cewa biladi wa in sharat alayya azizatun wa qaumi wa in zannu alayya kiram wato kasata ko da ta yi min zalunci tana da daraja a wajena haka da mutane na koda sun mun rowa suna da daraja a wajina Wani magana tashi haka take duk mutum wanda ya san abin da yake yi mai hankali zai so kasarsa zai kuma so ga ci gaban kasarsa hakanan zai so al'ummarsa zai kuma yi fatan ganin ci gaban al'ummarsa da da ƙasarsa ta gurɓace ta lalace ba zai kita ba zai so ya ga cewa ta dawo kan turba mai kyau al'amuranta sun gyaru tana samun ci gaba a kullum hakanan mutanensa da suka nuna masa rashin kyautawa to zai ci gaba da ɗaukansu kan cewa su ne nashi kuma zai yi iya bakin ƙoƙarinsa wajen yaga cewa ya dawo musu da martaba su da darajarsu haka ya kamata duk wani ɗan ƙasa na gari ya rika ji a tare da shi haka ya kamata duk wani shugaba da duk wani talaka da duk wani mai kuɗi da duk wani attajiri da duk wani babban malami ko babban ɗan boko ya rika sawa a ransa cewa ƙasarsa ƙasarsa ce kuma ya rika jin cewa ci gaban ƙasarsa da samun ɗaukaka da daraja da walwala a cikin ƙasarsa abu ne mai muhimmanci a rayuwarsa babu shakka <clears throat> a 'yan shekarun nan ƙasarmu ta najeriya tana cikin abubuwa masu likitarwa kwarai da gaske kuma masu dama lissafi musamman ta fuskar tsaro da kuma ta fuskar zamantakewa ta fuskar tsaro da ta fuskar zamantakewa ba a maganar ta fuskar tattalin arziki domin idan aka ce an rasa tsaro kuma zamantakewa ta lalace to dole tattalin arziki ta baya babu inda aka taba samun ci gaban tattalin arziki a yayin da lamarin tsaro yake da rikice alkur'ani a wurare daban-daban allah ya nuna mana muhimmancin tsaro ya nuna mana rayuwar mutane ba za su tafi ba ko da ta kasuwanci ko ta addini ko ta zamantakewa ba za ta yi wasai sai da tsaro shi sa ubangiji hannu wata'ala ya goranta wa ƙuraishawa da cewa ya ba su tsaro yayin da wasu suke cikin tsoro so Allah hannu wata'ala ya ba su tsoro a wani wakil lahum haraman aminan wani ta nasu min haulihin ce ba su gari harami mai aminci ba a lokacin da ake wabce mutane a daura da su wato ana kawo mutane hare-hare ana kama su a tafi da su a matsayin bayi yayin da ku cikin aminci Allah subhanahu wataala ya ce falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf haka su bauta wa ubangijin wannan dakin shine dakin Ka'aba alladhi at'amahum min ju'in wanda ya ciyar da su daga yunwa wa amanahum mana khawf wa ya ba su aminci daga tsoro annabi ibrahim alaihi salam cikin addu'o'in da yawa wa gari mai alfarma na makka ta masa addu'ar Allah ya sanya shi zamo gari ne mai aminci mai zaman lafiya rabbi ja'al hadha baladan Amina. warzuq ahlihi min samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir yace ya Allah ka sanya wannan gari ya zama gari ne mai aminci wato gari ne mai zaman lafiya gari ne da mutanensa suke cikin kwanciyar hankali hakanan a wani gurin ya ce rabbi da alhazal Bala da aminan wa junubni wa gani ya an na'budu da lasnam ya Allah ka sanya wannan gari ya zama gari ne mai aminci kuma ka nesanta ni da 'ya'yana daga bautar gumaka malamai suka ce ku duba ku ga yadda annabi ibrahim sai da ya fara zancen ya fara roƙon ubangiji ya sanya garin ya zama gari mai aminci sannan ya roƙi ubangiji da nesanta tashi daga motar gunki wato abin da ya shafi sha'anin ibada saboda shi kansa addini ba zai tsayu ba ibadar ba za ta yiwu ba bautar Allah ba za ta samu ba idan aka ce babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali mutane ba za su iya karanta alkur'ani a cikin nutsuwa ba ba za su iya fita sallah su yi sallah ba ba za su iya haduwa su yi wa juna wa'azi ko darasi ko nasiha ba kowa yana cikin tsoro da firgici saboda ka kaga ashe tsaro da kawar da kawar wa mutane tsoro shine abu na farko sannan duk wani abu zai biyo bayan sa tana fama da rikirkitu na cikin gida wanda abubuwa ne waɗanda mu a namu hangen masu addini muna ganin cewa duk mu muka jefa kanmu a cikinsu Allah subhanahu wata'ala ba ya zalitar bayansa amma rabbuka bi zallamin lil abid inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'an walakin an-nasa anfusahum yuzlimun Allah ce baya zaluntar bayansa da komai haka nan ubangiji ya ce ya zaluntar mutane sai dai su su mutane su zalunci kansu Allah subhanahu wata'ala bai taba jefa mutane cikin wani hali na taraddudi hali na kawo da matsi ba haka kawai ba tare da sun yi wani abu da zai jawo musu wannan ba Allah subhanahu wataala yace zalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim shi Allah baya canza wa mutane ni'imar da suke ciki ya ni'imta su da ita da jin dadin da suke ciki canza musu da rashin jin dadi da rashin ni'ima da wahala har sai sun canza abin da yake tare da su wato idan suka canza ɗabi'unsu da halayyarsu da kyawar ta'adarsu da gaskiyar da suke kai suka canza ta zuwa ga ƙarya to don ma sai ubangiji ya canza musu to haka nan ba zai ƙara dawo da su kan hanya madaidaiciya ba sai su kawo su ma sun gyara kansu Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yi ma bi anfusihim Allah ce Allah ba zai canza wa mutane yanayinsu ba sai sun canza su ma nasu yanayin ubangiji haka yake mu'amalantar mutanensa bisa wannan sunnar tashi sunna ce wacce ba za ka taɓa samun canji a kanta ba ta ji lahi tabdila wacce ba za ka samu canji da musanyawa a cikin sunnar Allah ba haka ya yi wa na farko haka kuma zai yi wa na ƙarshe duk sanda mutane suka jawo kansu to haka Allah zai mu'amalance su wata yi kal ayyamu nudawiru ha bainan nas Allah ce waɗannan su ne kwanakin da muke jujjuya su a tsakanin mutane haka sunnar Allah gudana take ba je take ba tunda Allah ya halitta ya sanya sunnoninsa su ne dokokin gudanar da wannan halittar to haka suke ta tafiya ba doka ce dan adam ba za a dakatar da ita sannan ko a ce za a mata garan bawon sunnar Allah da ta danganci rayuwar dan adam a bayan ƙasa sunna ce guda ɗaya haka ya gudanar da ita haka kuma take tafiya idan mutane suka kyautata ubangiji kyautata musu idan suka kyautatawa kansu suka yi wa Allah ce in ahsantu ahsantu li anfusikum wa in asa'tum falaha Allah ce in kuka kyautata sai mu kyautata muku in kuma kuka muna na to dan kanku haka ubangiji ya kafa mana hujja ya tsar mana da hujja wala yana gaya mana duk sai muka muka koma zuwa ga laifuffuka shi ma Allah zai koma zuwa ga wannan sakamako ila wacce wannan in kuma koma komawa ma za mu koma komawa zuwa ga abin da kuke kokawa a kansa don haka wannan ita ce sunar Allah kuma masu addini haka suke kallanta Allah subhanahu wata'ala yana cewa ba a saba min musibatin fa bima kasabat aydikum da abinda kuka gani na musiba ya same ku to abinda ku ta ne wa kanku ne aka Allah ce duk wata musiba da ta same ku abinda kuka jawo wa kanku ne tsuntsun da ya jawo ruwa shi ruwa yake duka kuma yadda sunnar ubangiji ta gudana idan aka samu wasu suna kyauta dokokin Allah suna gudanar da zalunci a bayan kasa aka kasa samun waɗannan su rike hannunsu su dakatar da su daga cin zarafi daga cin zali to Allah ya tashi kawo musiba za ta shafi kowa da kowa ta ko fitnatan la tusiban na lazina zalamu minkum khassa shi ku guji fitilar da ita zo ba za ta tafi ta akan wanda suka yi zalunci kadai ba za ta shafi a zalimin da wanda bai zaluncin ba Ta cewa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu waja'alna li bawai da Allah ce waɗannan garuruwa ne da muka halakar da su yayin da suka yi zalunci ubangiji ya faɗi dalilin halakar da su ce saboda zalincin da yake ta gudana a cikinsu to Allah tashi halakarwar ba zai dakatar da halakarwar akan waɗanda suke zalincin su kaɗai ba har ma waɗanda ba su ji ba su gani ba abin zai shafe su sannan daga baya ubangiji ya tashi kowa akan niyyarsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ke wasu wasu mayaka za su fito da ne za su yaƙi ɗakin ka'aba sai sun zo wani wuri Allah ya halakar da su da kasuwanninsu da mutanen ciki aisha radiyallahu ta'ala an hako umu salama yake tambaye su cewa za a halaka su a cikinsu akwai na kirki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am idza kasura al-khabath thumma yub'athu kullun ala niyyatihi eh annabi ya ce eh, haka ne za a halaka su yayin da marasa kirkin na banzan suka fi yawa yayin da suka yi yawa suka yawaita aka tashi sai a halaka su duka sannan kowa sai a tashi shi kan niyarsa mutumin kirki ya tashi a gaban ubangiji yana mutumin kirkinsa na banza ya tashi a mutumin banza saboda haka dole ne in ana so a magance fitina to dole ne kowa ya tashi ba da gudunmawarsa kuma dole ne a dubi abubuwa da dalilan faruwarsu kada a ce kawai za a yi ta ba wa mutane kamar mara lafiya ne kawai a ta ba shi maganin kujerar ɗi da zafi amma cutar tana nan sa la iyaka zai ɗan samu sarara wani ɗan lokaci daga zarar wannan maganin kuma aikin na sai kare sai zafin ya ci gaba ya dawo masa wannan ba shi ne abin da ya dace a ce ana fuskantar matsala da shi ba shi ne a binciko dalilin faruwar abin da yake faruwa kuma a magance shi daga tushe to shi ne za a kawo ƙarshen abin da ake yake faruwa muna ganin kashe-kashe kullum kullum sai dai ka ji sababbin alƙaluma na mutanen da aka halaka ana jimamin na yau gobe kuma sai ka ji wani an manta kuma da wanda ya faru yau ana jimamin na cewa an kashe mutane kaza a wuri kaza sai ka ji gobe kuma abin ya bulla a wani wuri cikin hankali kuma ya koma kan waɗancan ya bar waɗannan kullum abin da muke ji kenan muke karantawa muke gani ana ta faɗa wanda dole ne ba tashi a funkari matsala daga tushenta rayuwa ba za ta yi wa kowa daɗi ba idan ta ci gaba da tafiya a haka mai mulki ba zai ji daɗin mulkinsa ba tajiri ɗan kasuwa mai wadata ba zai daɗin wadatarsa ba haka nan malami ba zai ji daɗin malintarsa ba talaka ba zai ji daɗin rayuwarsa ba matuƙar dai abubuwa sun ci gaba da tafiya a haka muna ji muna gani a yan kwanakin baya da suka wuce a nan jihar kano matasa waɗanda suke yan bana bakwai ya ce a ce waɗannan matasa ko suna makaranta ko suna kasuwa suna wajen da za su amfani al'umma amma suka yi diran dukiya idan wani bawan Allah suka halaka matarsa da yayan duka mai ji wannan ana labarinsa ko da a ce wannan a fim aka yi shi za ce kai wannan marubucin labarin fim din nan ko shi wanda ya ɗauki ɗawainiyar gudanar da fim producer ko darakta na fim din nan za a ce lalle wannan mutum ya shirya wani abu na rashin nuna tausayi da insaniya na abu ne wanda ya faru ido ya gani kunda ya ji kuma aka tabbatar da cewa eh wani abu ya faru ba mafarki ake ba ba fim ake nunawa ba kuma a cikin gari irin wannan na kano garin da yake babba a cikin a ƙasa irin wannan ta najeriya da ma ƙasashen afirka duka wanda ya yi shahara da ilimi da addini da kasuwanci da sarauta babu abin da bai tara ba na kasaita da girma da ɗaukaka amma a ce a irin wannan gari irin wannan ne ya faru kuma ba shi ne faru ba ya faru ire-irensa a baya kuma gashi yana ta ci gaba da faruwa kuma yana faruwa cikin wani yanayi wanda ya fi na baya ma da aka ce ya faru a baya kuma abubuwan haka suke ta faruwa suna ta gudana abu shakka wannan inda hankali ya kamata a shekara abin yana girgiza mutane kuma ana ta bincike da bibiya mai ya jawo faruwar irin waɗannan abubuwa galibi idan wani abu ya faru kawai tunanin da ake yi a gano mai laifi a hukunta shi kawai shi ke nan tunanin mu wannan bangare ne na abin da zai kamata a yi shi ne in an laifi a gano mai laifi a kama shi kaddamar da shi ga hukuma yadda za ta hukunta shi wannan abu ne da yana daga cikin abin da ake bukata amma ba shi kadai ba da irin waɗannan abubuwa suna faruwa sun faru yau sun faru jiya kuma sun ta faruwa a baya ya kamata tunani ya koma a kan cewa me ya jawo waɗannan abubuwa suke faruwa a yanzu wanda a da ba a san da su ba ba a ma tunaninsu amma yanzu shi suna faruwa dole akwai dalili ruwa ba a tsami banza dole in ka ga abu yana faruwa to akwai sababbansa kuma Allah ya sa masa sababi kuma abin da yake jawo abu kuma ka daina kawai tunanin a kama mai laifi shi kadai a hukunta ana ganin shi kenan a'a me ya jawo abin ya faru kuma ire-irensa da suke ta faruwa a baya me ya jawo faruwarsu wannan yana da kyau kuma a wannan shine zai wato kwakwako matsalar tun daga tushenta a magance ta amma yanzu don ka magance arad wato ka magance symptoms da ake gani tare da da mara lafiya amma cutar ka mata jikinsa to wannan babu shakka ba kai komai ba wani bangare ne kai amma ba duka ba kamar kuma babban abu wanda shi ne ba kai ba saboda ka irin wani ta faru kamata a ce hukuma da bangarorin da yawa ta daban-daban sun tashi hubbasa sun shiga bincike ga dangadan akan sababbin faruwar waɗannan abubuwa da kuma tunanin hanyoyin da za a magance su ba kawai a yi ta tunanin cewa ai mai laifi an gano shi an kama shi ba ka mutane kusa ido a hukunta shi shi kenan a'a dole ne a ji me yasa abubuwan nan suke ta faruwa ai ba shine farko ba a baya an yi irin wannan kuma shi kansa mai laifin wannan ba wannan ne na farko da ya yi irin wannan laifin ba a baya ya irin waɗannan laifukan me yasa yake yin wannan laifin kuma ta ina ne wannan tunanin ya zo masa mene ne da ya sa a da can babu yanzu kuma aka samu irin waɗannan laifukan dole ne a tashi a yi bincike bincike mai zurfi hukumomi su ba da hankali da zaunar kullum ana bincike ana tattauna da masana don a gano bakin zaren da ya jawo waɗannan faru waɗannan abubuwa ba kuma kuma ƙoƙarin datse su to amma yadda muke ganin abubuwa suna gudana mutane kamar kawai da tunani ake yi an kama mai laifi kawai a kunta shi me yasa yi laifin dole duk wani laifi da ka gani akwai dalilin da sa a kai shi ba kawai yake faruwa ba daga mutane su ɗau makami suna da kashe jama'a akwai dalilin da yasa suka ɗau makami ko dai dalilin zai gamsar ko ba zai gamsar ba amma dai akwai dalili akwai abin da ya ja su suka shiga wannan halkar ko dai barin su da aka yi babu tarbiyya babu ilimi babu sana'ar yi an zuba an zura musu ido ko an kyale su haka daga baya suka zama abin da suka zama galibi aka koma za a ga cewa akwai wani abu da ya faru aka kawai ruwa ba a tsami banza dole akwai abin da ya fada cikinsa akwai abin da ya lalata shi a yi kokari a gano waɗannan abubuwa a shawo kansu to shi ne za mu samu zaman lafiya kuma ci gaba da komawa ga Allah da ba wa ‘ya'yanmu tarbiyya mai kyau dora su akan tafarki madaidaici da nuna musu abin da ya dace da nuna musu abin da bai dace ba da kama hannun duk wani wanda ake ganin zai karkace a dawo da shi kan hanya da tsawatarwa duk wanda ya kamata a tsawatarwa da hukunta wanda duk ya kamata a hukunta a yau sai ka ji an ce an kama mutum da laifi gobe sai ka ji an kuma cewa an kuma kama shi da laifi to ina laifin da jiya kuma da hukunci a kai masa da har ya fito yanzu ya ci gaba da laifinsa abinda ake cewa ana kama mutum a kai shi gidan gyaran hali da aka shi wannan halin nasu bai gyaru ba sai ma kara gaba da yi kwanan da na gana fari yan sanda suna suna nuna wani matashi akan cewa an taba kama shi a baya ma har ya sare wa dan sanda hannu ya hau mota yan sanda ya farfasa ta an kama shi an kai shi gaban alkali amma yanzu ga shi kuma an kuma kawo shi cikin waɗanda suka yi wani laifi me ya faru mutumin da har ya sauke hannun ɗan sanda ma'ana ya yi yunkurin kashe ɗan sanda bai yi nasara ba amma ya yanke masa hannunsa ya lalata motar jami'an tsaro ana maganar watakila watanni ne ba wani shekaru ba gashi nan kuma yanzu ya kuma dawowa na 'yan sanda kenan ba inda ya je kenan daga hannun 'yan sanda daga ya kai shi can kwana biyu aka sake shi ko aka je aka fito da shi ya koma ya ci gaba da abin da yake ba tsoro ba tsoron allah a fuskarsa ba tsoro ba tsoron Allah a fuskarsa to ya kamata gwamnati ta tashi tsaye ta kafa kwamitoci na masana sanin abin da ya shafi laye dan adam da kuma duba abubuwan da ita gwamnatin kanta ta kasa game da abin da ya shafi gudanar da shugabanci a duba a babbata shawarwari a toshe wasu kafofi a gyara wasu matsaloli harkar ilimi a gyara ta harkar tarbiyya a makarantu a gyara su yadda zaman banza yake a yi kwari a rage shi ta hanyar samar da ayyukan yi ta hanyar nuna matasa abin da za su yi a rayuwarsu da dora su akan gwadabe mai kyau dole ne hukuma ta ba da karfi akan wannan shi ne zai kawo raguwar abubuwa waɗanda suke faruwa irin waɗannan muna fatan allah subhanahu wataala ya kawo mana zaman lafiya a ƙasarmu ya yi mana damuwarmu ya kawar mana da abin da ya fi ƙarfinmu Allah subhanahu wata'ala ya mana abinda yake rahama ce da lutufi gare mu ba don halin ba to da fatan Allah ya saka da alkhairi malam masu kallon mu da sauraron mu da wannan shimfiya ta malam da addu'o'i malam ya gabatar muke hukun Allah ya amsa kai tsaye kuma cikin shirin namu na fatirar rahma na wannan rana za mu shiga domin fara karanta tambayoyin da kuka aiko domin jin amsoshinsu daga malam tambaya ta farko a cikin shirin namu yake cewa Allah malam yayin fitar da zakka ta amfanin gona shin mutum zai iya jinkirtawa ya jira lokacin da ya saba fitar da zakka ko ko dole ne ya fitar da ita nan take bayan an yi girbi abinda Allah wata wata'ala ya faɗa dangane da amfanin zakkar amfanin gona shine ana fitar da ita bayan an zama girbe ta Allah ce wa atu haqqahu yawma hasadihi yawma hasadihi da lokacin da aka girbe shi a bada hakkinsa ba a ajewa a jinkirta ba ka da wani lokaci na fitar zakka ta kayan amfanin gona shi sai wannan lokacin na girbe ta eh, zakka da take ta dukiya ita ce wadda aka ce ta kai ita shekara ta zagayo amma ita zakkar amfanin gona in yau ka girbe ya zama rari to za ka fidda masa za ka fidda zakkarsa ba a jinkirtawa kuma wannan tambayar malam cewa yake idan na ɗauki kuɗin mijina na yi rijista da sauran hidimar karatun islamiyya ba tare da saninsa ba shi na yi laifi kuma zan iya fita islamiyya ba tare da sa ba dalili na shi ne mun yi aure wata tara kenan kafin aure na san da shi cewa zan fara fita islamiyya bayan watanni biyu ko uku bayan ɗaurin aure ya amince da haka amma yanzu ya ce wai iyayensa sun ce sai na cika shekara ɗaya zan fara fita alhali kuma ina fita harkokin boko abu na farko ya kamata duk mazaje su sani cewa wajibi ne a kansu daga cikin haƙoƙin da matansu suke da shi a kansu shine su ilmantar da su ilimin addini da za su bauta wa Allah da za su bi dokokin Allah su tsare dokar Allah meye Allah ya halatta musu me ya haramta musu da bautar Allah ta su za ta kasance wajibi ne akan kowane miji ya sauke wani nauyin da yake kansa na matarsa da ‘ya'yansa Allah ce ya ayyuka lazina amanu ko an fusa ko wa ahlikum nara ya ko suka yi imani ku tsare kawunan ku ku tsare iyalanku daga shiga wuta wani aya tana nuna cewa wajibi ne mutum ya koyar da ya koyi addini a karan kansa kuma ya koyar da iyalansa kuma ya samar da iyalansa yanayin da za su koyi karatu domin su tsare kansu daga fada a cikin wuta da da ta da dawowa saba masa saboda haka wannan wajibi ne akan miji ya yi wa matarsa wannan a biyu hanyar da zai biya yi mata ko dai in shi yana da ilimin da zai karantar da ita gida ya karantar da ita ba a yi dole ta je makaranta in shi yana da ilimin ya ce zai ba ta, wanda ya isa zai iya karantar da ita tun daga farko har zuwa iya abin da take bukata da ta san yadda za ta bauta wa Allah in kuma ba shi da shi to wajibi ne ko dai ya samu mata wacce za ta karantar da ita a gida ko ya kai ta makarantar da za a karantar da ita dole ne ya yi mata wannan idan bai yi ba to bai sauke haƙƙinsa da yake kanta ba abu na uku cikin abin da ita wannan mata take tambaya shine za ta iya ɗaukar kuɗi su ta registration da makaranta wato makarantar islamiyya da zai ta rika koyon karatu a na farko irin wannan in ya faru a bi hanya da ta dace wajen yin komai yana da wata hanyar da za ta iya haifar da wani sabani ko wata matsala da za ta zo gaba ɗaya auren mata rusa shi a maimakon ki abin a bayan idansa gara ki bi shi ta hanyar gamsar da shi cewa wani haƙƙi ne daga cikin haƙoƙinki bai halatta ya hana miki haƙƙinki ba na koyon karatu musamman karatun addini ba huruminsa ba ne na ya haramta miki wannan bal abu da Allah ya wajabta masa ya yi sauraka lalle kina bukatar sai ya miki wannan ma ya kina iya biyo ta hanyar wasu waɗanda suka san cewa za su faɗakar da shi su ja hankalinsa ruwa masa cewa abin da yake din nan ba ke yake wa laifi ba Allah yake wa laifi kuma hakiki ne Allah zai tambaye shi a kansa ki bi wannan hanyar kafin ce za ki ɗauka yi abin ba da saninsa ba kuma daga baya idan ta zo ta tashi abin ya iya zama matsala a rayuwar auren ku gaba ɗaya sannan abu na hudu maganar cewa sai bayan shekara ɗaya iyayensu sun ce masu bayan shekara ɗaya wannan ba a shi wajibi wanda yake na lokaci ba a son jinkirta shi sau rayuwar shekara ɗaya ba hannunta take ba hannun iyayenta ba wa ya gaya masa cewa za ta shekara ɗayan ma da ko kuma shekara ɗin in ta zo damar da ake da ita yanzu a sami ta gaba sau haka ba shi wajibi in ya zama wajibi ne na lokaci to baya wahalatta a jinkirta shi ibadarta da ya za ta bauta wa Allah wadda ba wani abu ne da za ce za a jinkirta sai shekara sai bayan shekara sai bayan shekara za ta koyi sallah sai bayan shekara ta koyi tsahara sai bayan shekara ta koya ake zamantakewar aure mai haƙƙin mijinta mai haƙƙin yayanta mai haƙƙin Allah a kanta mai haƙƙin maza Allah a kanta sai bayan shekara wadda ina aka taɓa faɗar haka ai yanzu tun ta zama baliga har ma ta yi aure to wani abin ya hau kanta saboda ka ba maganar iyaye su dakatar da abin da Allah ya umarni a yi iyaye ana musu da'a ne cikin abin da bai saba wa Allah ba amma duk abin da ya saba wa Allah ba a yi wa iyaye da'a a kansa yayanka ba su da hurumin da za su ce matarka ba za ta san addininta ba sai bayan shekara ɗaya ba su da hurumin wannan ah, haƙƙinta ne kuma haƙƙin Allah ne a kanka saboda ka wajibi ne ya gaggauta yi mata wannan idan ya ƙiya to wannan kuma tana da damar da za ta nema wa kanta haƙƙin domin a nan abinda ake so a yi shi ne a ta dankare ta yi ta Allah ba daidai ba saboda ta yi da su wanda kuma wannan ba daidai ba saboda haka in sun kiye to ita ta ji ta nemi ilimi tana da hanyar za ta biya wa kanta ko iyayenta su biya mata ko za ta biya masa ko ita ta biya wa kanta to sai ta yi haka sai dai abin ya fuskara duk waɗannan hanyoyin ba su samu to ne za ta yi tunanin in wani abu ya zo na da a ta ta yi amfani da shi wajen ta biya wa kanta wanda duk ba laifi amma sai an bi duka hanyoyin da ya kamata a bi wanga sun ba su samu sai wannan din to a lokacin ne ya halatta yi amfani da wannan damar amma dai biji bai isa ko shi da iyayensa ko shi kadai ce ba za ta yi karatun addini ba kuma kamar cikin tambayar cikin ce tana fita na boko ba ga wani irin bakatantar ne kamar ta da lahirar gina duniyarta ga abin da shi ne zai bi ta har kabarinta ce ba za ta koye shi ba da abin da anan za ta koya anan za ta bashi abu shakka akwai wato duhun kai kaga ba wai ba ta fita ba ne tana fita tana fita ta yi ta amma kawai karatun ne ba za ta je ta ba wani babu shakka akwai tafiwa a cikin wannan tunani na malam to mai wannan tambaya ke cewa shi mutum zai iya yin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a tahiyar farko abin da yake sunna ta nuna cewa tahiyar farko za ka yi ne zuwa ga ƙarshen tahiya وأشهد أن محمدا عبده ورسوله في الكرشان تحية سورا ثلاثي بعد نبي الدعاء ونسيء تهير تهية تبيو وجه تهير كرشي إذن الرسالة تهية ليتي كما الرسالة الأصبح هذا أولا تهير تكرشي ليتي إذا كي صلاة كي أدعو إذا كي سو ko mai tahiya biyu ce kamar sauran sallolin sayar karshe dai ita ce ta yi ta biyu ita ce za ka yi wannan salati ga nan salari sallama sannan kuma da sauran addu'o'i da za ka yi bayan kayi salati wannan shi da abin da suna ta nuna su akar makallahu wannan tambayar cewa take mace ce mijinta ya rasu daga baya ta sake yin wani aure a lahira da wani miji za ta kasance a aljanna na farkon ko na biyu ya tabbata abu darda yake ce wa darda matarsa ya ce in kina son ki eh, ci gaba da zama mijinki har a lahira to idan na mutu kake saraki yin aure sai saboda na ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa almar'atu li akhiri zawjiha fil janna mace za ta kasance ga mijinta na karshe a cikin aljanna aljanna babu wanda yake zama haka kawai ba aure ko namiji ko mace da yana cewa laisa kamar da ke sai muslim laifin fil jannati azab babu gauru ko gauruwa a cikin gidan aljanna idan mutum ma bai taba aure ba in ya mutu magiji zai aura masa a gidan aljanna ko mace ba taba yin aure ba ta mutu Allah zai ba ta mijinta a gidan aljanna saka ba gauru a gidan aljanna idan mutum ya aure mace suka yi rayuwa tare suka koma ga Allah tare to ita ce matarsa matukar sun sun shiga aljanna Allah na ce ulkhulul jannata antum wa azwajukum tahbaru jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim haka mutane maza da suka yi aikin kwarai za su shiga aljanna da iyayensu da matansu haka Allah ce ku shiga aljanna antum wa azwajukum ku da matayenku tuhbaruna a ciki za a faranta muku rai za a abinda za ku za a daɗa muku sauraka mutum da matarsa suka yi kyawun aiki suka mutu za su shiga aljanna tare idan mace ta yi aure sama da miji ɗaya ko wannan abin da ya tabbata hadisi sahihi wani na umu darda cewa almar'atu li akhiri azwajiha fil janna ta yi aure ta kuma sake aure za ta kasance ta na ƙarshe kando ya shiga aljanna to tare suke a gidan aljanna akwai hadisin ummu salama wanda imam tabarani da rukunni sun rubuto shi cewa ah, takunu li ahsani li ahsanihi ma khuluqan za ta kasance ga wanda ya fi kyakkyawan dabi'a to na hadisin munkar ne hadisi ne bai tabbata ba hadisi ne bai inganta ba hadisin da inganta shine wannan na na na na ummu darda da abu darda su malam wannan tambaya suke cewa shin da gaske akwai bid'a mai kyau da kuma bid'a mara kyau kalmar bid'a tana nufin sabon abu sabon abu akwai sababbin abubuwa a addini akwai kuma sababbin abubuwa a rayuwa rayuwa ta yau da gobe ta dan adam sababbin abubuwa a rayuwa ta yau da gobe ta dan adam mutukar ba su ci karo da wani abu da Allah ya haramta ba wani halal ne Allah subhanahu wata'ala ya halatta mana duk wani abin da yake sama da ƙasa mu amfana da shi duk wani abin da Allah ya halitta a sararin samaniya ko a bayan ƙasa Allah ya hore wa ɗan adam ya amfana da shi sakhara lakum ma fi samawati wa fil ard jami'a min wallazi khalaqa lakum ma fil ard jami'a Allah ce ya hore muku abin da ke sama da abin da ke kusa da halitta sace ya halatta muku abin da ke sama gaba ɗaya naku ne za ka abin da ke sama da ƙasa duka a rayuwa ta ɗan adam halal ne amfana da su matuƙar dai ba abin nan haramun ba da ya jira cikin abubuwan da Allah ya haramta ba su kuma abubuwan da Allah ya haramta ya yi bayanin su kan fassara lakum ma Allah ya yi bayani daki daki na abin da ya haramta mana saboda ka abin da duk bai shiga cikin da'irar haramun ba to halin ne a rayuwar duniya saboda abin da za a kirkira na kirkire-kirkiren rayuwa wanda duk sabuntarsa ya halatta mutum ya amfani da shi damar can Allah ya hore masa ne Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa alkhaila wal bizara wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun Allah ce da dawakai da jakuna da alfadarai da dawakai da alfadarai da jakuna dan ku hau sannan ku yi ado da su Allah ce kuma wa huluku zai halicci ma la ta'lamuna abinda ba ku san su ba ma wato ababan hawa da ba ku sani ba ma Allah zai samar da su aka zo aka samar da wasu ababan hawa da yawa bayan waɗanda da Allah ya ambata bayan dawakai bayan raƙuma bayan ah, abin da jakai da alfadarai ya shi an halicci ababen hawa daga keke babur har zuwa jirgin sama duk ababen hawa ne da suka shi karkashin wa ya kulu kuma na ɗan adam zai amfani da su kai abubuwa da ɗan adam yake amfani da su a masallatai yake amfani da su a rayuwarsa ta yau da gobe agogo abin bututun magana fanka duka waɗannan abubuwa suna cikin kirkirarren abubuwa da ɗan adam zai amfani da su to wannan duka harka ce ta duniya harka ta duniya annabawa ba wannan kawo su duniya ba wanda yake cewa an ce alamu bi umuri duniya ko ko kuka fi sanin harkar duniya shi a sallallahu salam wasallam abin da ya zo shi ne dora mutane yadda za su san Allah su bauta wa Allah su yi kyakkyawar rayuwa a duniya su kyakkyawar rayuwa a lahira amma harkar kere-kere ba wata annabi ya zo da ita ba to wani duka harkar bid'a harkar duniya ana so mutum ya zama kwararren mai kirkiro abubuwa ma abin da ba za a yaba masa ne in ya kirkiro wani abin da amma harkar addini ta wannan ba halatta mutum ya kirkiro wani sabon abu da sunan addini da sunan neman lada da nufin kusanci da Allah wanda annabi sallallahu alaihi wasallam da qur'ani bai bayyana su ba annabi bai zo da shi ba wanda baya halatta annabi sallallahu alaihi wasallam da ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fawarat wanda duk ya kirkiri wani abu a cikin al'amarin mu wannan cewa a cikin al'amarin mu wannan wato a cikin addini a cikin rayuwar duniya ba ba keke ba ba babur ba ba ba ba fanka ba a cikin addini fa huwa raddun to an mayar masa da kayan kayansa ba a so Allah yana cewa lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah ce ko suna da ababen tarayya ne da suka shar'anta musu wani abu a addini wanda Allah bai izini da shi ba kaga kenan duk wani abu na addini ana buƙatar Allah ya yi izini da shi ce abu kaza bautawa Allah da shi kusanci Allah da wannan abu kaza sai an samu wannan izini sannan ki zama addini amma abin da ya shafi duniya wannan an riga an baka buɗaɗɗen izini cewa duk wani abin da zai amfani ka ka yi amfani da shi matukar ne baya cikin da'irar abin da Allah ya bayani cewa ya haramta ba ka ɗauko giya ka sarrafa ta ka ce a zuwa shan giya ba ko ba irin ta daba ce da alkurani ya haramta a wannan giya ce ta zamani a duk giya giya ce duk abin da zai taɓa hankali sunan shi giya saboda karamin ne saboda duk wani abu da ya shiga cikin da'ira haram wani haram ne eh, alade ko ya aka sarrafa shi irin canza masa kamanni da za a yi yana nan aladensa kuma yana haramunsa saboda ka da'irar duniya abubuwan da aka haramta su ne kaɗan a tsoke suke su aka riga yi su. amma sauran ba uhilla lakum ma wara azalikum abin da ba wannan da aka haramta ba to an halatta muku shi za ka an bar maka shi a dukule kayan da za ka sa takalmin da za ka sa hula eh, zanen da za ki daura duk wani abu da za ki amfani da shi an halatta duki wata kira bai shiga waccan da ya daga aka ce an haramta ce an haramta mutum namiji sanya kaya na alhariri misali an haramta namiji ya ado da zinari wanda duk an haramta amma wanda ba haramta ba duk kalar da yake so je saka duk irin yanayi yadin da yake so je dinka ba a haramta masa amma harka addini ita kuma an tsoke ta wancan an buɗe shi amma kuma an tsoke shi an takaita shi cikin abin da Allah ya izini shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah shi an tsoke shi sai abin da Allah ya izini a kansa da abin da Allah bai ba da izini a kansa ba ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo da shi ba to ba za a bauta wa Allah da shi shi yasa annabi ce kullu bid'atin dalala kullu dalalatin fi ce duk wata bid'a yana nufin ta addini bata ce duk kuma wani bata to wuta zai kai mai shi sauraka addini babu wata bida a addini wadda take mai kyau duk bida a yadda na ce duk bida a bata ce wani abu da za an ce wannan mai kyau ne bida a ce mai kyau ba bida a bace da bincika yana da tushe a addini to wannan ba za ka kira shi bida ba ba ka kira shi bida ba in yana da tushe addini ba ne shi bida ba amma abin da aka sani shine sunna hasana amma ba bida hasana ce ah, man sanna fil islami sunnatan hasana akwai sunna hasana amma babu bid'a hasana to haka babu maganar bid'a hasana ballantana a san bid'a wajiba to kan makallahu me wannan tambaya yake cewa akwai wani tsari da masu sana'ar sayar da shanu suke yi mutum zai ba su shanu su sayar masa su ne za su kula da shanun har mai saya ya idan mai sai ya zo sai su ƙara wani abu a sama ba tare da sanar da mai shanu ba mai shanun ya sun suna yin haka amma ba zai sallama dabbar ba sai ya ji farashin idan ya yarda a siya sai ya sallama mai kula da dabbar shin irin wannan ciniki ya halatta to ni ban gane tambayar an ce bisani sani an ce sai ya ji farashin kuma an ce ya sallama mm. ah, amma dai abin da yake akwai shine duk kayan da ba naka ba sai aka baka dillancin sai aka baka tallasa mai shi sai ya ce ga kayan ka tallata mu idan ya baka farashi ya ce ga farashin kayana kuma haka ke so a sayar mu to baya halatta ka ƙara wani abu kan abin da ya ce shi ne farashin kayansa in ya ce ga ƙari abin ga kaya da aka ke so a sayar da shi kai kuma in ka sayar zan sallame ka kan da kuka yi zai baka kaso ɗaya bisa kaza to shi ke bai halatta ka je ka kara ba ba tare da izinin sa yana iya kuma ɗauka ya baka ya ce ga kayanan ni a guri na kaza nake so a sayar min da shi amma na baka dama in ka samu da zai kara maka akan haka ya kara maka to na bar maka to wannan shi ba babu laifi mai kaya ya baka izini ce ga kayan shi na dubu ɗaya. amma in ka samu wani ya saya dubu da ɗari ɗaya dubu ɗari biyu wannan ƙarin ka je na bar maka ya halatta ka ce saboda izinin mai kaya ne in kuma ka karɓi kayan mutum a kan farashi sai ka je ka samu wanda ya siye shi sama da farashin ka dawo da mai kaya sa ƙarin wato ka baka shi a kan dubu ɗaya da ka je sai wani ya taya shi ma kai ce dubu da ɗari ɗaya dubu da ɗari biyu sai ka sallama masa to dawo da mai kaya kudinsa cikakke dubu da ɗari biyu ka ce ga kudin kayan ka dubu da ɗari biyu aka samu mai sayan shi in ya so in ya ga dama ya bar maka ɗari biyu in ya ga dama ya karɓi ɗari biyunsa dubu da ɗari sa kai kuma ya sallame ka wannan shine abin da ya halatta amma in ba da wannan ba ka ɗau kayan mutum ka je ka ƙara kuma ka ɗauke saman ƙarin ba tare da saninsa ba ko ba tare da izininsa ba ko da ya sani bai baka wannan izinin ba wataƙila wata ƙarfa ce ta kasuwa an saba yi ba wanda ya sai hana ku wani lokaci sai ka ga shi mai kayan bai ba da izinin ba ko ba da zai iya hana ba haka ba sai dai kuma da kayansa ba za a sayar masa ba bai zama da ya karɓi wannan mu'amala a ladoli to wani ci ma haramun mutum ya ci wannan karar amma inda izininsa ne da sa, wani babu ne to wannan tambaya malam take cewa mijina yana da zafin rai da saurin fushi kuma idan yana gida ya fi ba wayarsa muhimmanci mu wata takwas ne amma ban ji daɗin zama ba gaba ɗaya da shi ba shi da tsafta baya da daɗin magana kuma ba ya nuna kulawa ina neman shawarar malam to wannan abubuwa da suka faɗa abubuwa ne masu abin nan na farko ba ruwan shirki da na da wayan sani kawai yana mishi wanda kuma ba haka ya dace miji ya yi mu'amala da matarsa ba dole ba ta wani lokaci ba ta da wani sai shi shi ne abokinta shi ne abokin hirarta shi ne abokin tattaunawarta shi ne abokin rahatta shi ne abokin wasanta ta rasa shi ba ta da wani wanda zai mata waɗannan abubuwa ka wajibi ne ga miji ya ba wa matarsa wani bangare na lokacinsa ta yadda za a samu mata abubuwan da za su kwantar masa da hankali a samu mata da tsuwa a gidan mijinta a saboda ka ta wannan bangaren kin ga ya gaza na biyu ke bai da tsafta tsafta muhimmiya ce a rayuwa mutum ko shi kaɗai yake rayuwa ba tare da wani tare da shi ba wajibi ne ya zama mai tsafta yasa aka shara'anta mana wasu ibadu wanda a cikinsu za mu samu tsafta irin su alwala irin su wanka irin su wankan juma'a wajen kuma saboda ya zanto musulmi koyaushe yana ƙwarin gyara cikinsa yana ƙwarin tsaftace cikinsa da sauransu tsafta tana da muhimmanci kwarai da gaske a rayuwar ɗan adam ballantana kuma tsakanin miji da mata wanda suke tarayya ko da yaushe suke zama bu daya sai abinci tare su kwanta bu daya abu shakka aka ce akwai kazanta tare da ɗaya daga cikinsu to ɗaya zai cutu duk kuma abin da wani zai cutu a dalilin ta haram ne aka aikata shi na mai ce la zarara wala jara ka cuta ka a cutar da kai nabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutumin da ya ce tafarnuwa ko albasa mai wari ya shiga masallaci saboda saboda zai cutar da masallata da warin tafarnuwarsa da ya ce duk wanda ya ce daga wannan bishiya da tafarnuwa to ce fala ya kurban na musallana kada ya matso inda muke sallah in ya shigo wurin da suke sallah ba mama mutanen da suke jikinsa ba ta mala'iku da suke shiga masallaci ba sa jin daɗi wannan warin nasa fa ta'azza min tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam ce mala'iku fa su ma cutuwa suke da abin da dan adam yake cutuwa da shi aka yarje masa ya hakura da zuwa jami'i idan ya ci tafarnuwa ko wani abu mai wari aka ce ya hakura ya zauna duk da muhimmancin Jami aka ce kai ya shigo saboda mai saboda kai ya cutar da abokin zamansa wani wanda wasu ta gaba da tare suke sun ga gauraya sun zama abu daya a ce kuma yana da rashin tsafta ga shi ba wannan ba karamin ba kalamin tasgaro ba ne sana ta ce da mai A ce baya da furci ne ba ba kalma mai kyau ba kalma mai kyau Allah ce duk ba wanda kake mu'amalar ƙololin na ce husna ya mutane da daɗin kama ya ba ibadi ya ƙolin lati ya asan wala ce ga yawa bayi na za su yi magana su faɗi magana ba da tafi kyau wala su a ahlul kitabi illa bi billati ya asan kakku yi jayayya da ahlul kitabi yahudu da nasara sai da maganganun da suke mafiya kyau to kai musu magana magana mai kyau da cewa ta yi tayyiba sadaka magana da dada sadaka ce za idza qultum fadilo. ayoyi da hadisai da yawa da cewa ka zama kyakkyawar furci da kyakkyawar magana to wannan ga kowa da kowa ma haka ake so ka zama ballantana ko matarka ballantana wacce kake nuna kauna da gare ta kake nuna kana santa wacce za ta zama iya uwar 'ya'yanka wacce take kula maka <coughs> da gidanka da dukiyarka abu shakka wannan matan zaro ne sai ka mijinki ya da abubuwa <coughs> da dama ki yi kokari a karan farko ki nemi yadda za ki sai sai tashi ya gyaru cikin waɗannan ɗabi'u na shi in allah ya sa a kai sa'a da ki ga dalilin ki kuma ya gyaru tunda ba wata ba wani abu da mutum zai ɗabi'antu da shi idan ya so canza ba zai canza ba ba halitta mace da zace haka aka halicce shi da ita ana halittar mutum a kan kyakkyawar ɗabi'a kullum mauludin yau da du'alar fitra sauraka ya zo duniya da kyakkyawar ɗabi'a daga baya ne wasu abubuwan suka sa shi ya canza yi ƙoƙari ya canza shi inda ya shigo gida a ah, zo zo zo mai gida ya kamata da ya ce mun maka wanka na tuɗa ka na yi waye hanyoyi ne daban-daban tana jan shi a hankali cikin dabara idan ta ku mata har ki sa masa sha'awar tsafta ɗin yi wanka ki sa masa turare eh, yau da gobe yau da gobe sai na ya saba da wannan haka nan maganganu in yayi na mara daɗi ki ki mai masa da mai kyau in yayi mara kyau sai ki masa mai kyau shi da kansa wata rana sai ga cewa yana ɓata miki amma kira kyautata masa shi da kansa wata kila ya yi tunanin gyarawa yi haka a hankali a hankali wasu abubuwan zai iya gyaruwa sai ya gyaru aka yi nasara sai ki ya dawo kamar ba shi ba to malam ne wannan tambaya ke cewa shinkafan mace al'aura ce menene hukuncin macen da ta yi sallah ba tare da ta rufe kafafuwanta daga idon sawu zuwa kasa ba alhali duk sauran jikinta na rufe to wani tambayar muka shiga an sata yana ga mubanta zuwa zuwa kamar lokaci ya yi to mala to masu kallonmu da mu, duka duka nan muka kawo karshen shirin na fatoyin rahama na wannan lokaci sai dai za ku iya aiko da naku sakonnin tambayoyin ta kan hanyoyin da ake aiko da sakon wato hanyar aiko da sakon ta rubutaccen sako ko kuma sakon whatsapp akan lambar waya sufuli bakwai sufuli uku shida sufuli hudu daya hudu biyar biyar ko kuma ta kan adireshin imel na fatowar rahama at yahoo.com da shafin fatowar rahama da ke kan shafin minista da zumunta na facebook a madadin shi malamin namu farfesa shak muhammad sani umar rijiyar lemo ON, babban malami a tsangiyar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da ke kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwa shirin ni mubarak hamza adam da na kasance tare da ku da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi